gaba da gabanta yadda jarumin india Hrithik Roshan ya gwasale jarumar Kaniud Rahama Sado. Gaba da gabanta aljani ya taka wuta na ɗaya daga cikin karin maganar Malam Bahaushe tun a zamanin barbushe da tsumburbura. A jiya ne jarumin India ƙarƙashin masana'antar Bollywood yake murnar zagayowar ranar haihuwarsa a inda 'yan uwa da abokanan arziki da ma na sana'arsa suka rika taya shi murna. sai dai a nan gida Najeriya abubuwa sun faru saɓanin a can ƙasar India hakan ta kasance ne bayan da jama'a suka sa rahama sadau da tsokana bayan da shi jarumin India Hrithik Roshan ya gwasale jarumar tamu ta Kanul bayan da ta taya sa murnar zagewar ranar haihuwarsa kana ta kirasa da masoyinta da ta fara so na farko a duniya kamar yadda jarumar kwana biyu da suka wuce ta rubuta a shafinta na twitter kamar haka ina taya ka murnar zagayowar ranar haihuwarka masoyina na farko hirtik ina ma addu'ar samun soyayya mai matukar yawa farin ciki koshin lafiya ci gaba da kuma nasara a shekaru masu zuwa ni da ire-irena muna matukar godiya akan karfafa mana gwiwa da kake yi fatan nasara jarumi nan ganin bayan awanni masu yawa jarumin ya ƙi bi ta kan jarumar tamu rahma sado ya sa jama'a suka fara mata dariya tare da tsokanar ta akan iska na wahalar da mai kayan kara gwara kawai ta rike su alinhu da ado gwanja ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka ki kama su alinhu kawai cewar imrana Shi mijin Aisha cewa iska na wahalar da mai kayan kara ku duba mun fa wai masoyin farko common hanti ki je ki samo ki kawai ko kuma a yi ta haƙuri amma hirtik ba sa'anki ba ne mutumin da ya kalli pretty zita aiki a matsayin namiji zai ɗauke ki ba zan iya daina dariya ba kaga wata 'yar wahala bai san da ke ba kina wani ɓata ki cewar ahmad Har yanzu dai, jaruma Rahma Sado tana nan tana zaman tsimayi da na sa ran samun amsa daga wajen masoyinta na farko Hirtik. Shin za ta samu kuwa? Allahu a'lamu. Kar ku manta, ku danna subscribe domin samun labarai da dumadumin su daga tashar Hausa Joint. Hausa Joint ta kuce?